fafata da ake a wasan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa domin inganta 'yan wasan da za su fafata a gasar jikokin kwallon kafa ta duniya da za a yi a ƙasar rasha na shekara 2018 a watanni biyu zuwa uku masu zuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta slovakia ta doke united arab kwallo biyu da ɗaya philippines sun samu nasara a kan beyi da kwallo uku da biyu kasar thailand ko ta samu nasara a kan gabar da kwallo hudu da biyu a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan changers malaysia kuwa sun tashi canjar na ne biyu da biyu tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta mongolia kungiyar kwallon kafa ta bahrain sun tashi babu ci tsakaninsu da palestine sai malta ta sha kashi a hannun luxembourg da kwallo ɗaya mai ban haushi algeria ko ta lallasa tanzania da kwallo hudu da daya faro island sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da latvia sai kungiyar kwallon kafa ta denmark ta samu nasara a kan panama da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau ma za a ci gaba da fafata a wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa. inda za a fafata a wasanni biyar. kungiyar kwallon kafa ta singapore za su fafata da maldivia sai kungiyar kwallon kafa ta mali suna tare da japan rasha za su fafata da brazil ne azerbaijan suna tare da belarus cyprus kuwa za su farje gumi ne da montenegro sai kungiyar kwallon kafa ta finland suna tare da macedonia senegal za su fafata da uzbekistan ne sai kungiyar kwallon kafa ta bulgaria suna tare da bosnia herzegovina norway za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta australia ne sai gambia suna tare da central africa turkiya da su fafata da kasar ireland sai kungiyar kwallon kafa ta greece da su fafata da switzerland ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta tunisia suna tare da kungiyar kwallon kafa ta iran su hungary za su fafata da kazakhstan sai kungiyar kwallon kafa ta ukraine za su fafata da saudi arabia ita kuwa sabia suna tare da morocco germany za su fafata da spain sai argentina suna tare da italy portugal za su fafata da kasar egypt ne sai scotland tare da costa rica netherlands kuwa da su fafata da kasar ingila ne yayin da poland da su fafata da tawagar nigeria kungiyar kwallon kafa ta australia ko da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta slovenia ne france na tare da kungiyar kwallon kafa ta colombia za a fara wasan tun daga karfe 12 na rana agogon nigeria har zuwa karfe 9 da rabi ko kuma zuwa karfe tara na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chari wannan sune ne wasannin da ta a wasan sada zumunci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu har ila yau a ci gaba da wasannin da ake yi na sada zumunci tsakanin kasa da kasa don shirye-shiryen fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a kasar Rasha dan wasan bayar kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Ryan Bartra ya fice daga tawagar 'yan wasan kasar Ingila a wasan ya fifi a tawagar 'yan wasan kasar ingila wadda za su fafata da kwallon kafa ta kasar netherland a yau din nan sakamakon ciwon baya da ke damunsa wanda tuni ya tafi kungiyarsa da ci gaba da samun jinya a jikin shi shi kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal wato jack wilshere shi ma ba zai samu damar bugawa wasan da kungiyarsa kasar england za ta yi da kasar netherlands ba a wasannin sada zumunci a yau juma'a bayan ya samu rauni a gwiwarsa a yayin da suke atisaye kafin fara wasan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Alex Sanchez ya buƙaci ƙasarsa ta Italy ko kuma da masa izinin hutawa a wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Sweden a wasan sada zumunci. Sanchez ya nemi wannan sauwaƙe wani na buga wasannin ne saboda rashin tabuka wani abin kirki tun bayan sa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United daga Arsenal a watan Janairun 2018 da muke ciki inda dan wasan ya buga wasanni goma sha ɗaya amma ya jefa kwallo ɗaya kacal a raga. iya abun da ya sawo kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya